duk wanda ya kwana kwane tashi a cikin wayannan garuruwa namu na arewa musamman mas'alar allantar da bayan Allah tana ce masa cuwa ƙwarya dan uwanka dan adam ya dinga da'awar cewa shi Allah ne wannan aƙida ce gurbatacciya mummuna ba wani musulmi da yake shakka akan cewa aƙida ce da take mummuna sannan kuma ba wanda baya yin maraba da yakar wannan mummunar aƙida daga cikin zaratan da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka da su a wannan kasa ta mu ta Kano gurin ruguza wannan mummunar aƙida da akwai malam Usman mai dubin isa malam Usman mai dubin isa wallahi azim duk wanda ba munafiki ba ya sani wallahi alazim shi kadai rinduna ne aikin da yake yi wajen ruguza wannan mummunar aƙida ta allantar da shehunai da allantar da mutane wallahi azim taro ko gungu na waɗansu wallahi bai sasi wannan aikin ba Allah tabaraka wa ta'ala ne isamar da shi ya bashi wannan baiwa kuma yasa al'umma suke fahimtar sa wannan murya tasa da Allah yi masa baiwa da ita ta yadda sako ya yabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi suka zuwa ga wannan mummunar aqida ya kira zuwa ga muninta bayin Allah su fahimta wannan sauti shine waɗansu munafukan ba sa so wannan muryar ita ce waɗansu munafukan ba sa ƙauna ya za a rufe ta ya za a daina ilanin tauhidi ana bayyana kaɗai ta Allah da san manzon Allah shi kaɗai ba tare da ana haɗa annabi da kowa ba ya za a daina haɗa Allah da kowa waɗansu ba sa son wannan daga cikin masu kawo farmake-farmake gurin hana su ga an dakatar da wannan barna da akwai ɗaya daga cikin mawaka wani matashi da yake a garin Gombe wanda kusan sati biyu da ya wuce ya fitar da sanarwa kan cewa yana neman Malam Usman za su zauna da shi za su yi muƙabala akan cewa zai kare Shehu Ibrahim shi dan garin Gombe din kenan Malam Usman bai kula shi ba yayi buris da zancensa kamar bai ji shi ba kuma ya ji shin amma buris sai masa barhaman sai ga kamar wannan shiru shiru din tsoro ne shine yayi tattaki yayi sanarwa yace gashi a birnin Kano jiya kenan ranar Juma'a da ranar Juma'a ta yazo Kano sai ƙara fitar da sanarwa ina malam Usman Maidubin Isa gana a Kano ya zo zai kare Shehu Ibrahim kamar yadda Isa ba la'alla bai shirya kare Shehu Ibrahim din ba amma ya ce zai kare Shehu Ibrahim ne dan ya rudu kwakwalwar wadansu wawayen a ce da su ai mun nemi malam usman din ma bai amsa ba dan haka abubuwan da yake faɗa ma ƙarya ne a wannan kishin ya sa muka zabura kafin malam usman na yi magana da yawunsa da yawun sauran yan uwa da suke kishin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na ce malam barhaman Gombe, ga lambar waya ta ka kirawo ni in dai akan shehu ibrahim zaka tattauna ga lamba ta ka kira ni ka faɗi inda kake son su wani ya kirawo ni a cikin wanda suka kiraye ni ya ce da ni gashi tare da barhama za su kira ni da safe yanzu gashi har dare yayi su kira ni ba to su kira ni ba ban san dalilin da yasa basu kira ba Allah shine masani to wannan ta sa muka ce to tun daga malam Usman din kada a kai ta da nisa malam Usman yana gari ashe malam Usman duk abubuwan da suke faruwa kawai ya musu shiru ne ga maganin ƙara guduwar ruwansu to wannan ta sa muka ce to bara mu zo gurin malam Usman mu ji sako na musamman daga bakinsa zuwa ga wannan taliki malam barhama da masu tunani ire-iren nasa to a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu eh. masu saurare kamar yadda babban malami ya yi gabatarwa yanzu kuma yayi sharhi kan abubuwan da suke faruwa to ai ina ga ranar ta kama ranar zama ta kama tunda har ya shigo kano muna da wata mu'assasa da aka ware ta hadimin annabi sallallahu fili ne da duk abin da za a yi na musulunci ana iya ba da wannan fili don a gabatar da wannan kuma akwai tsaro akwai duk abin da za a bashi na kulawa da kariya ranar talatan nan mai zuwa talatan nan malam duk wanda zai taimaki burhama gombe eh. duk wanda zai taimake shi akan kowane irin program da yake faɗa hmm. to muna gayyata su karfe hudu zuwa magariba su zo su kare ɗariƙa su da shehunsu mu kuma za mu kare annabinmu da millarmu wato ta sunar manzan Allah da haka duk wanda ya shirya an ba shi wuri unguwar bacirawa kusa da gidan alhaji abubakar sadiq dan gaske duk wanda an faɗi alhaji abubakar sadiq dan gaske ya san in muka yi magana tsaro to lallai za a samu tsaro cikakke a wannan guri kuma duk abin da bako ke bukata akwai akwai abinci akwai abin sha sai wanda suka zaba in so suke a kawo musu daga nesa za a kawo musu duk abin da suka saba akwai amma mun ba da wannan gaita kamar yadda yake ta cewa ni jiya har karfe biyu na dare ina kofa gida wallahi kani mm. na Ali ne ke cewa malam kai kadai ne a kofa gida nace ni ne na yi haka ne kamar yadda na saba mm. ubangiji subhanahu ta'ala ina zaburar da wato wanda suke kokarin kare addini yana ba su wato wata jara'a mm. ta karin imani wannan yasa na kai karfe biyu zan in ga za a yi sallama da ni mm. amma har kawo yau kamar yadda aka ce za a kira kamala anas mm. har kawo yau ba wanda ba wanda i kira ni ko ya zo gida yi musallama babu da haka wannan social media a sanar da kowa da kowa mm. mun kira duk wanda zai taimaka masa ba ma shi kadai ba an amsa duk wanda zai taimake shi ma ya biyo shi insha Allahu a bacirawa a wannan unguwa ta bacirawa kusa da gidan Ali Abubakar Sadiq dan gaske wannan fili na mu'assasar yaban annabi da kuma tauhidin Allah da kuma kare manzon Allah wannan fili a nan za a gabatar da haka mun ba su wannan gaita ranar talata karfe hudu shine lokacin farawa bayan sallar asar insha Allah duk wanda ya shirya ya iya biyo shi To alhamdulillah rabbil alamin ‘yan uwa mun saurari jawabi daga bakin Malam Usman da kansa ba sako ba. Gorin gayyata da Barhaman Gomba ya aiko Malam ya amsa. Malam Barhaman Gomba zai zo da shi da duk wanda yake ganin sun tsaya masa a Kano cewa za su kare malam Barhama Inyas ga malam shi kuma zai fito shi ma da tasa tawagar wata tawaga ce eh. boyayya amma dai lalle malam zai bayyana da tasa tawagar a janabin kare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayyana Shehu Ibrahim a ce ga Shehu ya ce wannan kare amma dai kawai muna yin albishir guda daya malam Barhaman Gombe tunda kai sunan kama Barhama ba za mu bayyana topic ko guda ɗaya da za a tattauna ba sai an zo kawai abin da muke cewa shine ka shirya yawwa ka shirya ka iya kai babban malami ne to ka shirya akan Shehu Ibrahim ka zo kawai shine goran gayyatar an amsa duk kiran da kai ce masa haka wallahi mun mun eh. daɗe a cikin shirin kare addini eh. da Annabi Muhammad to wannan shi tabbatar da tauhidi da kuma rugu da shirka mm. wala a dada a shirye muke ba ma sai ka faɗi tofi ba yawa saboda haka abin da ka faɗa a gurin za a baka shi a inda kake son sa yawa saboda haka maganar kare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbatar da barnar da kuke son za ku kare da Allah gurin gayyata ku an amsa shi an amsa saboda haka maganar a fita a dinga yi wa waɗansu burga mun zo garin sun kasa cewa komai a ba Kano ba <laughs> a ba Kano ba Kano garin ma'aikin Allah ne ba dai mutanen annabi ba yawwa komandojin annabi ba sa tsoron kuwa yawwa Kano cibiya ce ta addinin musulunci Kano cibiya ce ta addinin musulunci yadda suke rabewa malam musamman a wannan shekaru guda hudu da suka gabata eh, eh. samari da matasa duka sun tafi wajen manzo Allah eh. ba wata ɗariƙa take ganin kamar ita take jan samari a annabi ne ba cikin wanda suka kira na ko wanda suka ce ake dan ɗariƙa ne hmm? ba ni da wata ɗariƙa illa bin annabi to ba sani bane ba wata alaka ma'aikatan Allah kuma a cikin shiri ake na kare annabi a kowane yanayi mm. wallahi duk awa jira muke dalilai sa muka yi masa shiru mm. ina ta manganu gani kamar daman tun farko mm. hukuma ta ayyana malaman su shehinan ɗariƙa su a matsayin da su ake zama dan mun yi zama da su a Banfai 2018 to wannan shi yasa muka shirya duk wani khalifan Tijjaniya ko wani khalifan khalifan Tijjaniya shine ya cancanta mai zama da shi amma yanzu bara mu Gombe ka taho da duk wanda zai tallafe ka mun baka dama to yan uwa a ƙarshe a ƙarshe abin da zamu rufe da shi shine na farko mu sani tattaunawar da malam Usman zai yi da Barhaman Gombe wallahi tawadu zai kankan da kai zai yi amma Barhaman Gombe bai kai malam Usman ya zauna da shi ba wannan abu ne sananne a ofishin hukuma an zauna da malam Usman tare da shi da shehinan ɗariƙar Tijjaniya manya-manyan mukaddamai shehinai don haka ya sauko da kansa ya ce zai tattauna da muridi wannan sai dai a yi masa addu'a da fatan alkhairi a jinjina masa kuma ai abin da yasa aka ranka lawo aka ce ya shigo eh. ganin damuwarsa ya fi shekara biyu ko uku kuma an ce ka karama bakon yana ta abin nan to tunda ya zama bakon mu <laughs> to ai ya kamata mu zauna da shi eh. kuma mu zauna da wanda zai tallafe shi